algeria da verde sun kasance kasashen farko da suka fara hayewa a gasar fidda gwani na cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka najeriya da yanzu ke rike da kofin ba ta buka abin a zo a gani ba a gasar na fidda gwani hukumar kwallon kafa ta najeriya a yau alhamis ta sanar cewa an salami coach din kungiyar super eagles wato steven keshi da mataimakinsa emmanuel amokachi da kuma ike mu mai kula da mai tsaron gida wannan ya biyo bayan nasarar farko da kungiyar ta super eagles ta samu ne a jiya inda ta doke kasar sudan da ci uku da daya an daɗe dai ana cacar baki a nigeria dangane da sabunta kwantaragin stephen keshi tun bayan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da aka buga a brazil amma a yanzu tsohon mai kula da kungiyar ta super eagles ahmadu sha'ibu shi zai kula da kungiyar har kafin a samo wani daga waje.